take cewa tana fama da wajen da ɗashi da sihiri tsawon shekaru kusan hudu tana maganin ta kasa a lamarin tana neman taimakon malam shawararsa yawanci jinnin ashir abinda malamar rukiya suke faɗa shine wani aljani ne da yake auren mace idan ya aure ta sai ku ba za ta ba zai bari ta yi aure ba idan ma tana da auren kuma ba zai bari mijin ya rinka jin daɗi da ita ba wani lokacin ma haihuwa ma ba za ta yi ba a ta samun matsaloli muna miki addu'a Allah ya yi miki Allah warkar da ke ga magani da ya kamata ki kula da shi ki lazimci wuridin suratul baqara kullum in Allah ya so ya yadda insha Allah duk macen da take da larura aljani ko sihiri ko mace ko namiji in dai mutum ya dauki wuridin karanta suratul baqara kullum iya sauke ta dan Allah ne faɗa a cikin hadisi yace la yastati'u al batala duk wani mabarnaci aljani yake ko mutum bai isa da kai ba kuma bin saba ilmiya ni na jarraba gaya wa mutane wannan abun wallahi ana samun waraka wata uku ta yawa in Allah ya so da. in dai mutum zai rike wuta duk kwanan duniya su ya karanta bakara ya sauke ta duk shaidanin da suke kansa da duk sirrin da yake kansa insha Allah bi idinillahi ko abun bai kare gargaba sai ya ci karfinsa ga wata nutsuwa da kwanciyar hankali malam bakar akwai alheri a cikin ta samari din qur'ani ne gaba ɗaya fa da aka kira gumu bakara ko rike wurin din bakara akwai da yawa ni mutane idan sun zo bana wani dogon turanci da bata lokacin ce je ka dauki turan bakara kai ta yi wallahi malam wani bai zai wata da wani malam malam Allah ya maka albarka na ce amma malam na fasa mu sauki na ce to ci gaba dai yawwa ci gaba dai ci gaba dai Allah ya datar da mu Wallahi malam. wannan take cewa mai gidanta ya tashi aure shekara bayan shekara 23 suna tare sai ta ce ita dai ya bata jari ya mata kayan ɗaki sai ya haɗa wai da amaryar ya musu ta ce na ta san shekara goma sannan ta ce wai sai da alkawarin da ya mata na jari bai bata ba sannan kuma wai amaryar tana ganin hakkinsu ɗaya da ita da abin da zai mata sai ta sai an mata ita ma shi ne take ganin akan an mata adalci to abu na farko dai duk alkawarin da mijinki ya miki bai cika ba to kina bin sa bashi har kiyama duk alkawarin da ya miki inda ya riga miki alkawari zai miki da amarya ko ba amarya ya ce zai miki abu kaza to ki dage ki bi hakkin ki ya miki idan bai yi ba to ya ha'ince ki kuma a kiyama sai ya biya ki sai dai in kin yafe masa abu na biyu maganar kayan ɗaki ya zo zai canja muku kayan ɗaki ko canja miki kayan ɗaki sai canja muku ko biyu ba laifi ya ba saboda lokacin waccar matarsa ne ke ma matarsa kuna da equal rights ana kuna da haƙƙi iri ɗaya ita ma tunda tana buƙatar canjin sai dai in ta ce ba ta so a canja mata kaya ya yi cewa zai canja kayan ɗaki to zai iya canja kayayyakin ko da naki ya shekara ɗari na ta shekara talatin ne da haka ba laifi ya ba ki masa godiya ya amarya ta ci albarkacinki an canja mata kayan ɗaki saboda ke ba wai ki baƙin ciki ki shiga damuwa saboda me zai canja mata ba abu na uku lallai fa ki sani tun da ya riga ya auro ta to fa duk abin da ya miki sai ya yi wa amarya duk abin da ya yi wa amarya sai ya miki na sha muku magana cewa wannan aƙidar da kuke yi kuke da ita kuma ta cewa ni uwar gida ce uwar gida uwar gida wannan fa al'ada ne ake cewa uwar gida uwar gida na yadda kowace ƙabila ana girmama matan farko wannan babu wata damuwa to amma a shari'a ba ba inda aka ce wannan dan ita uwar gida ce ita a mata ita kuma amarya a danne ta kamar yadda ba inda aka ce a danne amarya a danne uwar gida a amarya saboda ita sabuwa ce da haka maganar uwar gida uwar gida akan zamantakewa ne na gida da ta daɗe tana da 'ya'ya tana da shekaru da miji wannan dole a bata girmanta da matsayinta amma uwar gida ba ta da wani hakkin da ita kadai take da shi amarya ba ta da shi ki daina faɗa da mijinki saboda in ya kawo abin alheri yana yi miki yana amaryarsa bai yi laifi ba wannan shine zai kubutar da shi a wajen Allah yau mulki mace kuma ki haƙuri ki daɗa yin hakuri? kishi dai daman na san kuna da shi kuma ba ku yarwa